Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa a tare da mu a cikin wannan ingantacciyar tasha ta mai albarka wato Dace TV. Dace TV tasha ce wacce ta shahara wajen kawo muku labarai musamman na cikin masana'antar Kannywood. Haka zalika wajen masana'antar ta Kannywood labarin abin al'ajabi abin ban dariya wani lokacin kuwa har abin ban mamaki. Yau dai Dace TV tana ɗauke da wani labari ne yadda ta dace ta samo muku shi domin ƙayatar da ku. mun hango bidiyon manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood wato Momi Gombe da kuma Hamisu Breka da Adamu Zango yayin da suke Herholiya suna hutawa bi ma'ana dai suna kashe kuɗinsu suna yin su ma su murnar ta sallah sanin kowa ne ya san cewa Hamisu Breka tun asali ba mutum ne mai son shiga cikin mutane ba mutum ne wanda yake shi kaɗai yake son ya rayuwar ko da kuwa a cikin masana'antar ta Kano za a ga bai cika irin wannan shishigin ba Akasarin abin da ya sa haka mutane na hangen cewa Hamisu Birika ba wani abu ba ne ya sa yake wannan al'amura, sai dai al'amari irin na girman kai, to kuma yayin da wasu suke ganin cewa kamar ba girman kan ba ne kawai ra'ayinsa ne haka, duba da cewa suka ɗau misali suka yi da yanda baya sha'awar yin fim, duba da yanayin ɗaukakar da yi, amma zaka ga fim bai dame shi ba, to wannan ana ganin cewa nicen rayuwarsa ne. to sai kuma muka hango su da shi da Adamu Zango da ita Momi Gomban suna shakatawa da wata kuma wacce ba a san fuskar ta ba wacce ba ta kasance 'yar fim ba. Wasu suna ganin waɗannan mutane guda hudu idan ka ga bidiyon nasu a yadda suka zo zaka tabbatar da cewa kamar akwai soyayya tsakanin su kamar Hamisu Bireka shi da Momi Gombe da Zango shi da wannan kuma wacce ba a san fuskar ta ba a cikin masana'antar Kannywood. Haƙiƙanin gaskiya dama kowa ya san shi Adamu Zango ba wai ya kasance irin Hamisu Breaker ba ne. Adamu Zango ya kasance mutum ne mai bayyana surarsa a duk inda yake kuma mutum ne mai son a san shi, ba kamar yadda Hamisu Breaker yake ɓoɓɓoyawa ba. Wannan ɓoyewar ma dai ta bureka tana ta jawo wa mutane ku ci a dangane da yanayin ɓoyewar da yake suna cewa wannan ba abu bane wanda yake ya dace, ya dace shi ma ya shigo cikin masana'antar Kannywood ya ma fara harkar fim, wanda kuma ba a san wannan ba shine ra'ayinsa ba, ba kuma shine a ransa ba, shi dai kawai abin da yake ra'ayinsa ya yi waka kuma ya fitar da bidiyon ta idan ya ga dama, in bai so ba ma ya bayar a bidiyon ta. Babu shakka Hamisu bireka jarumi ne wanda ya suna a dan wani dan kankanan lokaci wanda babu wanda ya tunanin wannan al'amari sai dai kawai Ubangiji Subhanahu wata'ala da ya tsaga kuma ya so hakan. Sai dai kuma idan muka dawo bangaren Momi Gombe ita ma duba da yanayin yadda suke a zaune zaka ga cewa Momi Gombe jikinta a sake yake duba da cewa ta saba da irin wannan. Sabida ita ma wacce take ta saba da irin wannan din ce sabida ta na cilin. Babu shakka Mummy Gombe kowa ya san cewa Mummy Gombe mai son ta fito ce ta nuna ita ma yanayin rayuwarta da kuma abin da yake damunta, kuma shi ma dama Adamu Zango sarki ne a nan ɓangaren wanda ba ya ɓoye kamanninsa, kamar yadda na gaya muku a baya, shi ma kuma da murmushi a fuskarsa. Haƙiƙanin gaskiya ya kamata a ce yanzu ya dace in sa muku bidiyon domin ku ga abubuwan da suke faruwa. tunda dai ga Mummy gwamba nan gwanarku wacce kuka fi so kuma ma ga Hamisu Breaker ga kuma shi kanshi Adam Zangon domin kuma ku ga yanayin yadda suke shagalin nasu ba tare da wani bacin rai a su ba ko kuma wata fargaba duba da yanayi na cewa su duka sun saba su fito su bayyana yanayin abubuwan da suke a cikin zuciyarsu kuma masoyansu ma su gane cewa suna farin ciki ko kuma bakin ciki. ba kamar Hamisu Breaker ba wanda sai dai ya hotuna idan ya so ya ɗan watsa a social media ba kamar sauran waɗanda suke sauran artist bane waɗanda suke sun girma a cikin harkar. To bari mu ɗan sa muku bidiyon domin ku ga yanayin yadda su ma suke ɗan su da wannan sallah duba da yanayin su dama na manyan jarumai ne cikin masana'antar kano ɗin. wato da mawaƙi da kuma ‘yan fim guda biyu da kuma shi ma yana waƙa Adamu Zangon da kuma ita kanta tana hawa waƙoƙin momi Gombe kenan. Bari mu sa muku bidiyon domin ku kahe kwarkwatar ku. Babu shakka idan ka tsaya ka ƙurewa bidiyon kallo, kai ba sai an gaya ma ba za ka san cewa lallai a cikin farin ciki suke da nishaɗi. Wannan kenan wanne fata za ku yi a game da jaruman irin wannan nishaɗi da suka tsinci kansu a wannan lokaci. Haƙiƙanin gaskiya duk wanda ka ga fuskar shi a cikin bidiyon kai ka san cewa ba sai an gaya ma ba. mutum ne wanda ya tsinci kanshi a nishaɗi ko ita Momi Gombe ko shi Adam iya Zango ko shi Hamisu bireka Babu shakka suna cikin farin cikinsu ne da kuma holiya, yayin da dama mutane na daga gefe suke ganin cewa kamar 'yan masana'antar Kannywood babu wanda ya kai su jin daɗi da kuma hutawa. To wannan yanayi dai ya nuna hakan ni ma kaina na gamsu yanzu. To wane fata za ku iya yi masu a dangane da irin wannan rayuwa tasu? wacce suke ta huta da kuma jin daɗi da walwala muna jiran ra'ayoyinku ta comment da kuma lakin wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa kawo muku sababbin ayyukan namu da zarar mun ɗora dace tv kun dace kuma da kuka yi zaɓi a gare ta mun gode